Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 25, mita 21 sai mita 16 sai ta yanar gizo ko intanet a kan voahausa.com a jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai sai ta VOA Africa a mita 200.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya nomad da lol niyya da kuma fara a dukkan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Nazir Ahmad Hausawa da sauran abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammacin. To a bayan mun gabatar muku da labaran duniya kamar yadda muka saba za mu shiga taskar mu inda yau za mu garza ƙasar kamaru inda wani dan kudin bakin wake ya kashe kansa tare da wani dan kato da gora da wasu mutanen guda biyu a garin jakana da ke jihar arewa mai nisa gwamnatin jihar Legas ta ɗaukaka karar hukuncin kotun tarayya wadda ta yi watsi da dokar hana sanya hijabi a makarantun gwamnati a jihar ta lagos jummai tana tafi da filin sai bango ya tsage sannan da ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel yanzu sai gyara zama domin a ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum nazir ahmad hausawa zai karanta labaran Gamayyar ƙungiyoyin 'yancin ɗan Adam sun yi kira ga shugabannin ƙungiyar tarayyar Afirka kan su watsar da maganar janye su daga kotun hukunta laifuka ta duniya. A watan Afrilu da ya gabata ne wani kwamiti daga cikin ƙungiyar tarayyar Afirka ya ba da shawarar fitar mambobin ƙungiyar daga kotun ta duniya ko kuma ce ICC a turance. har sai an yadda da sharuɗa guda uku ɗaya daga cikin sharuɗan shine ba da kariyar da za ta hana gurfanar da shugabannin ƙasashen afirka tare da wasu masu riƙe da manyan mukamai ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch da ke da matsuguni a nan amurka ta jagoranci tawagar ƙungiyar inda suka bayyana ba da kariya ga shugabannin kasashen afirka ya saba kundin tsarin kungiyar tarayyar afirka haka kuma ya yi hannun riga da ɗamarar murƙushe rashawa da kungiyar ta tarayyar afirka ke sanyi Ƙungiyoyin kare haƙƙin al'adama sun ce baiwa shugabannin Afirka kariya baya cikin tsare-tsaren kotun duniya sannan fitar da mambobin kotun a bar shi a hannun ƙasashen akan kansu. A gobe Juma'a ne wakilan ƙungiyar tarayya Afirka za su zauna tattaunawa a zauren tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya don tattaunawa akan wannan batu. a daren jiya laraba ne aka kai har-haren jiragen sama mafi muni a garin aleppo wannan harin shine mafi karfi da garin na aleppo ya gani a wannan watan sa'o'i kaɗan bayan sakataren gwamnatin amurka john kerry ya yi kira da a kawo ƙarshen har-hare na jiragen sama tuni dai 'yan adawa suka zargi gwamnatin siriya akan waɗannan har-hare duk da dai jami'an gwamnatin ba su ce komai akai ba bayan waɗannan hare-hare ne kuma ƙazamin faɗa ya ɓarke a garin na aleppo harin jiragen saman ya kashe kimanin fararen hula goma sha biyu wanda hakan ya janyo matsalar karya alkawarin tsagaita wutar da amurka da rasha suka kulla a matsayin masu shiga tsakani tun a farkon wannan watan kiyar ya ce idan dai har ana son yarjejeniyar tsagaita wutar da ke tangal-tangal ta dore to lallai sai an dakatar da kai hare-hare da jiragen yaƙi musamman a wuraren da ƙungiyoyin agaji ke kokarin kai abinci da magunguna Kerry ya mika kukansa a babban taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya inda ya bayyana buƙatar ƙayyade tashin jiragen yaƙin da cewa yana da matuƙar muhimmanci don kawo ƙarshen zubar da jini. Gwamnan jihar North Carolina ya tabbatar da kafa dokar ta ɓaci a birnin Charlotte tare da kai jami'an tsaro na ƙasa wato National Guards cikin birni. a daren jiya aka fara zanga-zangar lumana wacce ta rikice zuwa rikice-rikice tsakanin 'yan sandan kwantar da tarzoma da masu zanga-zangar hakan ta sa 'yan sanda suka harba barkonan tsohuwa domin tarwatsa su wasu mutane sun farfasa tagogin shaguna game da kunna wuta akan hanyoyi gwamnatin birnin ta bayyana cewar wani mutum ya rasa ransa sakamakon harbinsa da wani fara hula ya yi daga baya kuma aka ce wannan mutum ya ji mummunan rauni ne 'yan sandan garin charlotte sun bayyana cewar jami'ansu hudu ne suka sami raunuka Zanga-zanga ta faru ne sakamakon harbin wani mutum mai suna Keith Lemon Scott dan shekara 43 a wani gida wanda 'yan sanda suka ce suna neman wani ne daban yayin da shi Scott ya fito daga cikin mota da bindiga shi kuma jami'in ɗan sanda ya harbe shi sakamakon kin ajiye sa da ya yi. Labaran suna zuwa muku ne daga BOA Hausa, sashen Hausa na murya Amurka. Bayan kwashe watanni ana kai komo ga gwamnatin haɗin gwiwa ta ƙasar Afghanistan ta rattaba hannu a kan ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya da wata babbar ƙungiyar tsageru wacce take ta biyu a ƙasar wadda ke ƙarƙashin jagorancin wani mai gujewa hukuma kuma mayaƙi da ya ƙaurin suna wajen aikata cin zarafin mutane da kuma laifukan yaƙi. ana sa ran wannan yarjejeniyar ta taimaka wajen magance magance matsalolin tsaro da ƙasar da yaƙi ɗaiɗaita da kuma fatan wannan zai baiwa sauran ƙungiyoyin tsagerun ƙarfin gwiwar ƙulla irin wannan shiri wannan ita ce yarjejeniya ta farko cikin shekaru goma sha biyar tun da 'yan taliban suka fara yaƙi a ƙasar bayan dakarun haɗin gwiwa na amurka da suka tsige shi daga kan mulki ƙungiyar mai suna heb islami tana ƙarƙashin jagorancin gulbuddin hikmatar kwamandan da ya daɗe yana yakin sunkuru inda mayakansa a da suka yi yaƙi da tsohuwar tarayyar rasha a shekarar 1980 daga baya kuma suka yi yaƙi da 'yan taliban kan jagorancin afghanistan a mummunan yaƙin basasar da aka yi a shekara ta 1990 hanif atmar mai ba da shawara kan harkokin tsaro ne ya rattaba hannu akan yarjejeniyar tare da wakilin hikmatar karim amin a taron da aka nuna a kafafen yada labarai wannan sasantawa za ta baiwa mai gujewa dokar damar dawowa cikin siyasar kasar bayan shekaru da ya kwashe ana hasashen yana ɓoye a ɓangaren pakistan bayan babu wata matsala da aka fuskanta a wajen yarjejeniyar zaman lafiyan masu fafutukar haƙƙin ɗan adam sun hau tituna suna allah wadai da hikmatar da irin ta'asar da ya aikata a baya hukumar zaɓe ta venezuela ta yi watsi da kiran sake zaɓen shugaban ƙasa nicolas maduro a shekarar 2016 amma ta bar masu fafutukar tsige shi kofa a buɗe bayan zaman tattaunawa da mambobin jam'iyyar adawa hukumar zaben ta bayyana cewar damar za ta iya kasancewa a kwata shekara ta 2017 amma fa in har sai mutane masu katin zaɓe miliyan hudu sun rattaba hannu wanda yake kusan kaso 20 cikin 100 na masu zaɓe a ƙasar kenan a cikin kwana uku a wata mai kamawa gwamnatin ta zargi shugabannin jam'iyyar adawa da karɓarsa hannun bogi wacce ta ba su kaso ɗaya bisa ɗari labarin ya fito lokaci guda bayan direbobin bas da suka fara zanga-zanga akan titunan kasar saboda matsanancin halin da tattalin arzikin kasar ke ciki ɗaruruwan direbobin bas-bas ne suka cushe hanyoyin babban birnin kasar venezuela wato caracas domin neman karin kuɗi da kuma kariya daga rikice-rikice direbobin su bayyana za su ci gaba da zanga-zangar har zuwa ranar alhamis har sai an biya musu bukatunsu. labaran duniyar kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc Tumarilla za mu faro daga kasar Kamaru inda wani dan kunar bakin wake da ake jin cewar dan kungiyar Boko Haram ne ya kashe kansa da wasu mutane uku a garin Jakana ga awal garba. maharan boko haram sun kai wani sabon hari a garin jakana can jihar arewa mai nisa ana su kashe mutane guda hudu a cikin gidan cin abinci Ɗan kato da gora ya rungumi ɗan kunan bakin waken nan take suka sheka lahira na tambayi wani ɗan garin jakanan ta wayan tarho ko da yake ya nemi in ya sunansa saboda matsalan tsaro ga abin da ya labarta mini gaskiya abin ya kai wani shashi wanda saboda yadda muke magana kullum magana boko haram nan har ila yau suna afka mana wannan karo ya shige ne wato ya wuce musamman da a ƙauyen da kira jakana inda mutane hudu suka rasa rayukansu yayin da wannan wadin kuna birgin waƙi ya shigo wato wannan da mutane suke cin abinci bayan dai shashi yamma kan nan kafin a yi sallar magariba wannan ya shigo kenan Sai daga cikin wato masu wato kula da mutane wanda aka saka wato wanda gwamnati ta saka wannan shashin masu kula da yan ta'addan boko haram nan shi gano cewa wannan mutum da yake shigo wannan dan boko haram ne kuma yana dauke da ainihin bam a jikinsa kafin wannan yaron ya aini wato kama shi ya riga daga bom da shi da yaron into suka halaka mutane biyu da suke gefen su kuma su ma sun mutu mutane da dama sun samu munanan raunuka suna asibiti wannan shi kanshi gwamnan jihar wato wannan shashin arewacin kasar kamaru ya zo wannan wajen na gani ainihin waɗannan mutane suka samu munanan raunuka shi kanshi wato eh, gwamnan gwamnan kuma gaskiya na bakin cikin shi game da abin da yake faruwa shi yasa mu mutane mazaunan wannan shashin muna kiran wato shugabar kasa da shauran gwamnatin kasar dan Allah dan annabi su taimaka mu talakawan kasar saboda gaskiya Boko Haram na bata mana kasa Boko Haram yau sun zuma mana babban annoba kasa ba a san su ba ba a gano su ba Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru Tuma da la'alla ya kyauta gaida awwal. Gwamnatin jihar Lagos ta ɗaukaka ƙarar hukuncin wata kotu wadda ta yi watsi da wata dokar haram ta sanya hijabi ta Lagos ta ce duk macen da ta ga dama tana iya sanya hijabi a makarantun gwamnatin jihar. Yanzu gwamnatin ta Lagos ta ce ba ta yarda da wannan ba. Ga baban gida Jibrin da cikakken bayanin wannan dambarwa. a wata sanarwa da kwamishinan shari'a na jihar lagos mr adeniji kazim ya aike wa manema labarai ya ce gwamnati ta ɗauka ƙarar ne zuwa kotun koli domin ƙalubalanta wannan hukunci da kotun ɗauka ƙara ta tarayya da ke zamanta a birnin lagos ta zartar a watannin baya don haka sanarwar ta yi kira ga al'ummar musulmai da sauran masu faɗa a ji hamma da ɗalibai da su kai hankali nesa su kuma jira hukuncin da kotun kolin ƙasar za ta zartar dangane da hukuncin da tun farko kotun ɗaukar ƙara ta yanke a ranar 21 ga watan yulin shekarar nan da muke ciki wannan sanarwa dai da gwamnatin jihar lagos ta fito da shi ya zo ne a daidai lokacin da ake komawa sabon shekarar karatu al'amarin da kuma ya fara haifar da kace na ce tsakanin ɗalibai da kuma shugabannin makarantu daban-daban da ke faɗin jihar to sai dai kuma a ƙarar da ƙungiyoyin musulmai daban-daban suka haɗa kai tare da shigarwa a gaban kotu sun ƙalubalanci wannan doka na gwamnatin jihar lagos tare da cewa ya saba wa sashe na 38.42 na kundin tsarin mulkin najeriya na shekara 1999 dokar da kuma ya baiwa 'yan ƙasa sanya kaya ko kuma gudanar da addinin da suke so ke kokarin jin ta bakin kwamishinan shari'a na jihar lagos dangane da wannan matsayi da gwamnatin jihar ta dauka ya citura a waje daya barista mutiya da orolu balogun da ke zama daya daga cikin lauyoyin da ke kare wayannan 'yan mata da kuma tsayawa kungiyar kungiyar ɗaliban musulmai ta najeriya a wannan shari'a ta shaida min cewa ko kaɗan gwamnatin jihar lagos ko wani shugaban makaranta ko malami bai da ikon hana ɗalibai shiga makarantar gwamnati ba tare hijabi ba kamar dai yadda kotun ɗaukaka ƙara ta zartar. Lagos has no right to instruct the prevent the students that desire to wear hijab from wearing Koya al'ummar jihar suka ji dangane da ɗaukar ƙarar da gwamnatin jihar Legas ta yi dangane da wannan hukunci? An ba mu tufafi domin mu rufe asirinmu sai muka zo ga wani zamani yanzu wanda garin sa tufafin har ya so zarce nomba ga kan cewa ka ga mutum ya sa tufafi jikinsa a waje. Ina ba da shawara jikin da Allah ya bamu bai bamu eh, jikin domin kawai mu bude shi ya zama fayau haka mu zubar ba. idan dai za a iya tunawa ko a kwanakin baya wata kotu tarayya da ke zamanta a jihar oshun ta yanke hukunci da ke halatta sanya hijabi zuwa makarantu a wata kara da ke tsakanin gwamnatin jihar da kuma kungiyar kiristoci ta ƙasa reshen jihar osun lamarin da ya kai ga kungiyar kiristoci ta jihar baiwa ɗalibai dama ko umarnin sanya kayayyakin shiga coci zuwa makarantu abinda kuma ya kai ga tada jijiyoyin wuya ko shaka babu hukunci hukuncin da kotun kolin najeriya za ta zartar dangane da wannan lamari na sanya hijabi ko aka san haka domin shiga makarantun sakandare zai kawo ƙarshen duk wani takaddama da ake da shi musamman wajen amfani da kayayyaki da ke da nasaba da addini daban-daban baban jibrin murya amurka daga lagos Toma da lage da baban gidan Jibran kada a shafa da cewar ana tare ne da sashen wasu na Amurka a birnin Washington DC hal yanzu ga Juma'a nan da shirinmu na gaba wato sai bango ya tsage. Masu sauraron fili sai bango ya tsage Assalamu alaikum. juma'a Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. sanata abu ibrahim shugaban kwamitin harkokin 'yan sanda na majalisar dattijan najeriya zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage to sanata kafin ko yana da wata tambaya ko kuma mu je ga mutum na gaba batun kama mutum ɗin da kace idan ya kama an kama mutum kamar a ce ran juma'a tun da kwanaki biyu nan ba a aiki zai wuce awa 48 ɗin kafin a kai shi kotu to misali idan aka kama mutum kamar ranar litinin eh. sai kuma aka take mai yancin shi ko kuma hakkin shi na kai shi ba a kai shi kotun cikin sa'o'i 48 ba wani me zai yi wani mataki zai dauka shi wanda aka kama tunda an take mai hakkin shi zai kotu yana iya rezin cewa shi da ba a adalci ba to eh sai ce ah, yana yake ba kotu shi da abin doka ta ce an kama shi rana kaza ta za a kila alƙali zai iya wone ɗan sanda shi abin da na fahimta hajiya Wannan abubuwa abubuwa ne masu wahala tana hannun 'yan sanda zai wahala ka zo kuma ka ce a kotu kai wasu abubuwa mu dai kokarin ne na farko su 'yan sanda su sami ilimi a koyar da su cewa wannan ga zamani ne demokaratiya zamani za su da yancin ɗan adam akwai doka akwai ka'ida a ayyukan su ba kuma abin su da dama za su ba shi ne maganar training nasu kuma akwai magana ma na maganar a zo ana community policing kowace unguwa kowane gari kowane ƙauye suna da alaƙa da 'yan sanda suna da kula masu yadda suke su in ba su masu kirki suna iya kai kukansu a gaba yanzu misali a ƙarƙashin 'yan sanda yanzu akwai assistant inspector general guda wanda ke kula da yadda za a yi ƙoƙari a koma community policing wanda garuruwa da ƙauyuka suna da iko su rika ah, lura da 'yan sanda ke yadda 'yan sanda ke tafiya da ayyukansu ina gani waɗannan abun za su kawo canje-canje da yawa in an tabbatar da an fara shi sosai da sosai. To mutum na gaba bismillah ko da tambaya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum assalam. kai ɗaya akwai tambayar da nake so na yi. To ina jin ka ina son jami'an gwamnati ne kaɗai suke da haƙƙi a ba su ɗan sanda a matsayin mai tsaro. Koko civilian ma haka ko kuma wani can daban ko dan kasuwa wanda bai shafi gwamnati ba ko kuma ma'aikaci shi ma ya kamata a bashi tsaro na dan sanda koko. Me sunan malamin? Sunana Mustapha. To ka gama tambayar ka? Eh. To sanata gare ka. To shi dai dan sanda aikin shi ne tsare lafiyar kowa da kowa. A yau idan ka ji akwai razana a rayuwarka kana iya za ka samu ko dto naka ko wani shugaban yan sanda ke kusa da kai ka ce ga abin da kake ji ana kokari ana ma razana wanda yana iya cutar ka ya zama dole ga wannan yan sanda ya nemi hanyar da zai kare ka in zuwa zai sa gidanka a rika a rika sintiri ana bi a kare ka amma aikin shi ne kuma doka ta ta sa mashi wannan nauyin shi ya zama nauyin shi na ya duba lafiyar ka ya kare ka ba kurin sai ba a cikin gwamnati ba kowa duk wanda ya ji shi akwai razana a kusa rayuwa shi na so a ga yan sanda kuma ya kamata yan sandan nan ke aiki su kare shi to mutum na gaba mun na na ba da ansa mai kyau na wa alaikum salam suna na awal suleiman to ina so ma sanata tambaya ne akan wani abin da ya dade yana ina kai kawo kuma duk wani jami'i da aka kawo shi zai zo ya magana akan abin kamar yanda suke fi ah, um, yadda suke fituwa da daddare haka 'yan sanda suke tsara bakin hanya haka wanda suke dan karban na gora haka wanda suke kullum haka za ga a kuma kan titin gore na abubuwa majalisa tana tare da wannan tun da wani abu ne kowane jami aka kawo shi zai ce babu amma kullum har gobe yin shi ake yi hmm. wato hajiya wato kamar ake <laughs> eh. dauke yan majalisa yake kula da aiki yau da kullum yan sanda ba haka bane ba suna da nasu jami'ai suna da yan inspector general of police akwai ma minista gaba ɗaya mai kula da waɗannan abubuwa mu ayyukan mu lalle mu dokoki da tabbatar kuma an bi ka'ida an bi dokoki ah, saboda haka wasu abubuwan ko da mun sani ba za mu iya zuwa mu canza da shi a kaza ba iyakan mu kila mu kira inspector general of police aiki mun jiri kaza ana kaza ana kaza a duka ka'ida a wajen doka ba daidai ba ne ya kamata ka ja mutanen mutanensa. kamar da na faɗa da farko rike akwai mu aikin mu ne an majalisa daban yake da na shugaban kasa wanda ke jike da gwamnati shi da kuma da ma'aikatan gwamnati masu kai shi ya ci gaba da mulki shi akwai aikin mulki akwai na doka akwai wannan bambanci tsarin mulkin najeriya ya da bashi saboda haka wasu abubuwan ko da mun gani ko ina tsaya ina samun na kwamiti na college in na sa hanya na ga wani abu ba zan ce ba dan sandan na ban ba shi mai magana a cika da kai kaza ka da kai zan je in samu shugaban shi ko ba in dawo in samu aiki in ce rana kaza wuri kaza na ga ana kaza ana kaza kamata ka bincika ka gani amma ba zan tsaka hanya ba in ce amma kila inda ina sanye da rigar dan sanda ina ko inspector ko ina ASC ko DSC ina yi in tsaka mutum tunda ni shugaban shi ne. za ka mu 'yan majalisa akwai abubuwan da ba za mu tsaya mu yi su nan ba. ba za mu je ma mu sa mu ce mu tattauna ba sai dai mu ina iya tattauna a kwamiti ko a inda mu amma mu koma mu sami shugaban yan sanda mai kula da yan sanda mai gaba daya mu ce masu da abin da muka ya kamata ya tsawata ya kawo jana. To a takaice dai in mutum yana da shaidar cewa an karɓar mai ya ba da na goro ko kuma dai bari mu fito baro baro cin hanci ya je ya eh. samu su hukumomin 'yan sandan ya kai kara kenan. Yawwa to. To kana da wata tambayar koko ka ba malami na eh, gaba? Eh tambaya ta ta biyu shine wai akwai wani kwalin eh, yanayin ko diploma da ko wani abun nan wanda ya dan sanda yake kaiwa yake kai a dauke shi ne? Kana nufin akwai wani matsayin ilimi da ya kamata mutum ya kai eh, to na karatu ba. To senator akwai abin da zaka hidi mai? Eh akwai kabar wannan daukar yan sanda da ake. Ah, akwai ah, probity wanda dole sai ka yi tana da wask ka yi ka gama secondary school ka samu a certificate naka in ka wuce kana kana asp da sauran sai ka sai kana da degree degree din ma sai asp sai kana da second class ba na uku ba dan ni ma wasu yan constituency na sun je an yi abin nan nasu suka nan suka man petition na je na bincika dukkan suna da third class ne hawa na uku ba na biyu ba na ɗaya ba kaga ɗan take sun na maka cikin abas da lifti na su sai ba tunda ba gidan shi ina cikin su a gaban dole a shi gaskiya na barka haka so suna da wannan qualification ne suna da ilimi wanda sai kana da shi za ka iya shiga to to ba ma da ne da da shekaru da sauransu in ma shekaru da sun yi wuce wani ba za su ɗauke ka ba don su ba irin mu ba ne ma'aikatan gwamnati da sai har shekara 60 da wani abu ba su kai wannan shekaru so idan ka wuce shekara ashirin da biyar zuwa ashirin da shida ba a ɗaukar ka. To, to ba mutum na gaba ya tambaya ko? To, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mai magana Adamu Abubakar Doguwa. To. Tambaya ta a wurin mai girma sanata. Menene ban ganin mahimmancin 'yan sandan jiha ko kuma menene mahimmancin ko kuma menene mahimmancin su da ake cewa menene ra'ayi mai ra'ayin sanata zai ci akan wannan tsari da hukuma take ai abin gwamnati take so a kirkiro da shi assalamu alaikum to kana da wata tambayar ko ka gama a tambayar ta kenan to sanata gare ka to wannan abu ne ya yi yana da siyasa da yawa a cikin shi kuma in tarihi ka tuna da akwai ɗan sanda ma na na wanda mu duk muna an yara yara mun san su to wasu na cewa ya kamata a koma irin wannan saboda ana ganin shi zai kawo zaman lafiya shi zai kawo yan sandan wuri wanda za su kare za su kare ruwan su da kansu wasu ne suna gani a'a ba mu da arzikin da sassan kudin za mu je irin wannan a basu su kayan aiki shi aikin da ya kamata ni a shawara ta a gani na ne kash nata zan ja maka barki domin lokaci ya karato to amma idan allah ya kai mu makon gobe za mu ji wannan shawara ko kuma ra'ayinka game da kafa rundunar 'yan sandan jihohi a halin yanzu kuwa ni jima'i alli nake gayyatar ku masu sauraron mu a makon gobe cikin yadda allah domin jin wani sabon shiri na sai bango ya tsage. ma da lagai da jimai masu sauraro kada a shafa da cewar ana tare ne da sashen wasu na murya amurka washington dc yanzu ga kaɗan daga cikin rayun da kuka aiko mana ta hanyar imel bayan sakonmu na farko ya fito ne daga muhammad mai kayan miya oje kwatas gombe da abdullahi batura wajoga inda suka ce assalamu alaikum sashen wasu murya amurka a gaskiya kasashen amurka da rasha ba da gaske kuke yi wajen tsagaita buɗe wuta a ƙasar siriya ba gani yadda ake ci gaba da kai hare-hare ta ko ko'ina a cikin kasar. sai kuma sakon salim abubakar imam jingir shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar filato wanda ce assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka da allah ku bani dama na yi cigiyar yan majalisun da ke wakiltar mu a majalisun jiha da na tarayya don komo al'ummar garin jingir da ke karamar hukumar basa ta jihar filato tun da muka zaɓe su ba mu sake ganin ƙiyarsu ba da fatan wannan cigiyar za ta kai kunnuwansu. su ɗora laifi kan sojojin najeriya da gwamnatin jihar kaduna ta yi bisa kisan da suka yi wa mabiya shi'a da ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta yi hakika wannan abin a duba ne sako daga arabiyu awwal mai faci gidan madi jihar sokoto sai kuma sakon abdulsalam muhammad le matsagen jihar katsina wanda ya ce hakika samun wani dan kasuwa a jihar sokoto da laifin yi karamar yarinya ciki wani abin bakin ciki ne da allah wadai da fatan mun kare hakkin ƙananan yara za su bi wannan yarinya hakkinta ita kuma usaina umar foreba gasho cewa ta yi assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka balla sabuwar wata cuta a jamhuriyar niger wadda ta hallaka mutane 21 abin takaici ne da jimami ya allah ka shiga tsakaninmu da ita ka kawo mana karshen ta kamar yadda ka kawo mana karshen cutar ebola a nahiyar afirka baki daya sai kuma sakon da masu ali rijiyar lemo kano wanda ya ce ina kira ga majalisar wakilai da su sauke duk wanda ake zargi da hannu wajen a ringizan kasafin kuɗin bana domin haka ne kaɗai zai sa a tace aya da tsakuwa daga ƙarshe sai sakon isuhun dela faki jihar kaduna wanda ya ce al'ummar ƙasar siriya allah ya kawo muku da wamman zaman lafiya mai ɗorewa amin to madalla kada a shafa ci gaba da rubutu mana da sakonni yanzu ga takaitattun labaran duniya Gamayyar ƙungiyoyin 'yancin dan Adam sun yi kira ga shugabannin kungiyar tarayya Afirka kan su watsar da maganar mambobin su daga kotun hukunta laifuffuka ta duniya. A watan Afrilu da ya gabata ne wani kwamiti daga cikin ƙungiyar tarayya Afirka ya ba da shawarar fitar mambobin kungiyar daga kotun ta duniya ko kuma in ce ICC a turance har sai an yadda da sharuɗa guda uku. Ɗaya daga cikin sharuɗan shine ba da kariyar da za ta hana gurfanar da shugabannin ƙasashen Afirka tare da wasu masu riƙe da manyan mukamai. a daren jiya laraba ne aka kai har haren jiragen sama mafi muni a garin aleppo wannan shine shine mafi karfi da garin allah aleppo ya gani a wannan wata sa'o'i kaɗan bayan sakataren gwamnatin amurka john kerry ya yi kira da a kawo ƙarshen har haren na jiragen sama tuni dai 'yan adawa suka zargi gwamnatin siriya akan waɗannan har hare duk da dai jami'an gwamnatin ba su ce komai ba a kai ba bayan waɗannan hare-hare ne kuma ƙazamin faɗa ya ɓarke a garin na aleppo Gwamnan jihar North Carolina ya tabbatar da kafa dokar ta ɓaci a birnin Charlotte tare da kai jami'an tsaro na ƙasa wato National Guard cikin birni. A daren jiya aka fara zanga-zangar lumana wacce ta rikide zuwa rikice-rikice tsakanin 'yan sandan kwantar da tarzoma da masu zanga-zangar. Hakan ta sa 'yan sandan har da barkunan tsohuwa domin tarwatsa su. Wasu mutane sun farfasa tagogin shaguna game da kunna wuta akan hanyoyi. Toma da lama sauraro da takardattun labaran nan muka zo a ƙarshen shirin wani lokaci ana iya ci gaba da sauraron mu yanzu haka a rediyon mu na intanet wato dandalin voa.com. In an jima da karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya za mu sake kuma wata cikin akwatunan ku na rediyo da wani sabon shirin inda za mu so mu ji yadda farashin kayan abinci ke a garuruwanku bayan da aka samu rahotannin faduwar sa wurare da dama a yanzu sai a gyara zama domin za mu ci gaba da gabatar muku da shirin nan na yau da gobe.